bayanai dai na nuna cewa 'yan fursunan sun fa fusata ne biyo ba dan karin dukan da aka ci a yan dan fursuna wanda ya yi yunkurin guduwa lamarin da ya sanadiyar rasuwarsa wanda hakan ne ko ya ja yan fursunan suka fusata ko da yake ba tabbatar da ko a kwanan suka gudu ba ko kuma a kashe yayin wannan hargitsi na yan fursunan to sai dai fa yanzu haka ma kamar yadda shaidun ganin da suka tabbatar tuni aka tura jami'an tsaro da suka hada da sojoji don tallafa ma'aikatan gidan yarin. eh abin da ya faru ba wani fursuna na yake so ya gudu shi da ya fara ya haura katanga aka dawo da shi kasa su fizimo da su shi ne suka zo suna bashi kashi garin bashi kashi suka masa rauni to ba kai shi asibiti ba har yi sanadiyar mutuwansa yau kenan wannan abun jiya kenan ya faru da dare to jiya da dare ya faru da safe sai allah sanadiyar wannan allah ya masa cikawa shi ne fursunoni yan uwansa suka ta da zanga-zanga akan ba a masa adalci ba don ba kai shi asibiti ba to akan wannan ne su wannan garin su control nasu sai suka jima daya prison order har an kai shi asibiti amma sojoji da yan sanda sun zo sun controlling wurin yanzu haka dai kontrolan gidajen yarin jihar Adamawa Mr. Ikije Rashidi da shirya jami'ansa na facen garin na Numan don sanin halin da ake ciki kamar yadda kakakin gidajen yarin jihar ya tabbatar muna conducting investigation tukuna please call me after like two hours manazarta dai na danganta matsalar cunkoso da rashin yanke shari'a kan lokaci da kuma uwa uba rashin isasshen abinci a matsayin abubuwan da kan jawo fusatar 'yan fursuna malam muhammad ismail wani rajin kare haƙƙin jama'a ne a ƙasar yawan cunkoso da yake faruwa sannan kuma yanayi mara kyau da shauransu sau da yawa za ka ji labarin cewa ba su da abinci mai kyau hatta yunifom ɗin da ake ma ba su yanzu za ka je ka same su babu wannan abubuwan ba wurin kwanciya mai kyau da makamantan irin wannan abubuwan to irin wannan abubuwan irin wannan dalilan ne yake sawa lokuta da yawa za ga abun nan su yan prisoners din suna suna irin wannan abun nan din ko musamman ma da tirsasawa da muke jin labari cewa su wada suna yi musu so duk wannan ina ganin yana ƙara taimakawa a wurin eh, tazoma a cikin gidajen yari to me kamata a yi eh to ya kamata dai gaskiya a gyara abun nan dan wasu daga cikin gidajen yarin nan tunda aka kirkiro su ba ba ba musu wani gyara ba sannan kuma alkalai ya kamata a ce suna yin aikin su yadda ya kamata a kan lokaci saboda a samu a rage cinkoso a cikin wannan gidan yarurrukan ma akasari abin da yake kawo cinkoson na rashin shari'a zaka je ka samu wani ya shekara goma shekara biyar shekara sha biyar da shauransu da duk suna wannan suna jiran a yanke musu hukunci to ka ganda ana yanke hukunci akan lokaci da irin wannan abubuwan za ba za a same su ba ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya